الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد كلف خيلته ورسول الله وسيلته فأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسير أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin? آمين assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yau muna asabar talatin ko ga watan uku 2019 inda za mu tashi a cikin darasi na uku cikin littafin annahul wadih jizi'i na biyu da kasidar kitabu zuhud na ali zainul abidin a cikin littafin nahu za mu tashi babi magana akan anwa ulbina'i anwa nau'e nau'i ko rabarabe na albina yadda ake gina lirabi ce alkawa'id ƙa'idoji ko ko dokoki الأحوال التي lazimu a wakilin kalmatin mabniya arba'un al'ahwalu halaye shine daga wannan hali zuwa wannan ko yanayi allati tulazimu wakilin kalmatin mabniya wacce suke kasancewa lazama shine ka kasance tare da abu wacce suke kasancewa da wakilin kalmat ƙarshen kalmomi almabniya wanda suke ginannu akwai almabni ko wal mu'rab mun yi ko a baya anya ko ba ba mun yi almabni wal mu'rab kashi nan almabni wal mu'rab shine darasin mu ne mun shine aka ce ma yusbit akhiruhu ala halin wahid fi jami'i taraki wa yusamma mabniya wanda halin shi yake kasancewa akan yanayi guda ɗaya wannan shi ake kira da mabni wa ma ya tagayyara a wasu wa yusamma mu'raban wanda kuma halinsa yake da shi kuma ake kira da mu'rabi mun yi wannan karatu to ne sai ya ce a wakil kalmatul ya arba halayen da ake gane kalmomi mabni wanda halin yake ke kasancewa guda ɗaya ana gane su ne da abubuwa guda nawa guda hudu wahiya su ne a sukun ɗauri wal fathu da kuma fataha wal da kuma rufa wal da kuma kisra as-sukunu wal fathu da wannan abubuwa guda hudu su ake gane kalma mabaniya ce shine a yanda take haka take ba ta caccan da daga wannan hali zuwa wannan hali watusamma anwa'ul anwa'al bina watusamma anwa'al abubuwan guda hudu ɗauri da fataha da rufu'a da kisra su ake kira da anwa'al bina yanzu a misali zaka fita a ce da kai menene anwa'al bina abubuwan da ake gina kalma wacce take mabaniya wacce ba ta candawa? ko sai ka ce fataha da kisra da rufu'a da ɗauri za ka kuma dille irabi ya akan sa ake mabniyin alal fati mabniyin alal dhammi mabniyin alal kasri mabniyin alal sukun dille irabin duniya kan sa ake sai ce alkalmatu lati yulazimu awakhiruha as-sukunu aw al-fathu aw ad-dammu aw al-kasru alkalmatu yace kalmomi allati yulazimu awakhira wanda sukuni ko fataha ko rufu'a ko ɗauri yake kasancewa da ƙarshen wannan kalmar yuqalu innaha mabniyatun al sukun kun ji ko za a ce wannan kalmar mabniya an gina ta ne alal akan ɗauri au alal fatai ko kuma a ce an gina ta ne akan fata au alal dammi ko kuma a ce an gina ta ne akan rufa au alal kasri ko kuma a ce an gina ta ne akan kisra idan ka ga karshen abin da nan yake so ya nuna maka baki daya in ka karshen kalma ya kare da fata to zaka ce wannan kalmar mabniya ce alal fatai an gina ta ne akan me fata idan kuma karshe ya kare da da sukuni zaka ce mabniyatin alal sukuni in ka karshe ya fa kare da rufa zaka ce mabniyatin alal alal dammi rufa alal dammi ko alal rafi idan kuma karshe ya ga ya kare da kisra zaka ce mabniyatin alal kasri da Allah mun gane to sai ce al'amsu la misalai kam jawadan fil maidani kam nawa ne aljawadu mai kyauta fil maidani a wannan gonar ko lambun ko kuma a wannan wajen na biyu bikam ta sa'ataka bikam da nawa ne sa kasi sa'ataka agogonka ko a sati dik dik wannan da ake a arabiyatul jadida fi fi nigeria kam tu'iddu wala menene wala tafi kam tu'id nawa ne kake iyakancewa wala tafi kuma baka korewa ka ganin duk tambaya ga yi ko sai ce ita dalal jawu ita dalal jawu tambaya ce ita dalal jawu ka gani inda ba muhallin tambaya ba sai ce ita dalal jawu yanayi ya ya daidaita to ita dalal jawu shin yanayin ya daidaita hal ita dalal jawu can amsa ita dalal jawu yanayin ya daidaita hal ita dalal jawu shin yanayin ya daidaita aljawu kadi ita dala hakika yanayin nan ya daidaita kaga kad litta akidi ce karfafa abu take mm. sai na bakwai kif haifu anta ka zauna matsayinka wani ne a misali shayi malam kif haifu anta kaga misali in fasa kif tsaya haisu yanda an ta kake to shine zauna matsayin ka wani fa haisu an ta? sir ila haisu shi'ta ka tafi inda ka ga dama ko inda kake so ga ina ko iza shi ita an ta haya yi zan bilazil to iza shi ita idan ka so to nan ma sir haisu shi ita kun bil ashar wa zikiril jabbar tulu bil ashar amma khair tana nufin tafiyar dare eh ba mutum zai tafiya da rana kace da shi sairu ba in kace da shi sairu tana tafiyar dare tana ma'ana sairu tana nufin tafiyar dare irin wannan sairu haisu ita yi tafiyar dare inda kake so in kun duba can ubangiji yana labarta mana akan tafiyan shugaba sallallahu alaihi wasallam Isra'i subhanallazi asara kaga saboda mai da daddare ko tafsiri ka kuma zaka je sun ce da kai asairu laylan inda kaje an ce sairu to tafiya ce da dare ba ce subhanallazi azhaba ba ko ba ce subhanallazi masha ba ce to su ita ma masha akwai abin da tafiyar da take nuna akwai subhanallazi rahila a gane to sai aka ce subhanallazi mi asara bi abdi sallallahu alaihi wasallam tukimu haisu ya tsibul hawa hawa'u tukimu za ka tsaya ne haisu ya tsibul hawa inda iska take kada ko kuma inda kanshi yake zuwan maka na iska kana kana amsa shadidul har kai ji an yi harri ji an yi rana mai yawa kuma haka ne ku ji an yi ranar da yawa ku zirtul ahrama amsi na ziyarci al'ahram tsofaffi eh al'ahram hurum shine tsoho wa ma halatuna illa salasun shababun summa shaybun summa mutu akhiru ma yusamma al-mar'u a ba ita ba akwai wanda muke wani hurum hurum akwai wani baiti da yake kawo hurum hurum tsoho kenan zurtul ahrama amsi na ziyarci tsofaffi jiya zahabtu amsin ilal qal'ati na tafi ajiye zuwa qal'a qal'a wani babban birni ne a misir albahas bincike albahas bincike allama na mimma ta kaddama ina cewa da ku kun sani a abin da ya gabata ku rufe ɗaya su kallada allama na mun sani mimma ta kaddama abin da ya gabata annal mabniya haƙiƙa mabni wanda halinsa baya canza huwa ma yulazimu akhiru halatan wahida fi jami'i tarakib shine sa yake zaman guda ɗaya a dukkanin tarakib shine jere da akai ana ji wani ridu huna muna nufi anan an na arifal ahwal allati tulazimu awakirul mabniyat fa naqul muna so mu san abin da yake kasancewa a ƙarshen kalmomi waɗanda suke halinsu baya canzawa sai mu ce da kai alkalimati kam kalmar kam da ita dala da haifu da al'amfatin sabika da kalmar kam ku kalle ta ka gane ya ce da kai kam jawadan fil maidani Be kam kaga an ɗaura dai kam ɗin ka gani? kam tu'id kaga nan ma an ɗaura kam ɗin tunan ma ita dala ita dalal jau hal ita dalal jau al jau ita dala za ga ita dalan da ita dalan kaga duk a matsayi ɗaya ziki kuna ji ita ma kam din can daura za nan kuma ita dalan duk za gan su mabatuwai ne a buɗe ziki ko kun ga kisra ko rufa a wajen to mabani ya ce sa haka ba za ta canza ba amma ku zai gaya muku ana ce kullaha mabaniya ji ko ya riga ni dukkanin su mabaniyai لأن أواخرها تلازم أحوالا لا تتغير مهما تغيرت تغيرت التراكيب so da halin nasu za ga ɗaya ne ko da tarkibin ya canza su ba za su canza ba kam jawada bikam kam ita dala ita dala ita dala wannan kusan shi ne dalilin da ya sa haka yace fa akhir kam to ka ji ma sai ya kare mai bayani karshen kam din yulazimu sukun ya zo mabniya da sukun wa min ajal zalika yuqal inna mabniyatan ala sukun saboda haka sai a ce ita kam din nan kam harfun mabniyin ala sukun ko wa akhir ita dala ita dala ma yulazimu al fatahi ne ita dala mabniyatan ala al fatih ko wa min ajal zalika yuqal inna mabniyatan ala al fatih saboda haka yasa ake kiranta mabniya al fatih sai muka dauki haizu kif haizu sir ila haizu taqumu haizu ko wa akhiru haythu ilazimu dhammi sai a ce da haisu mabniyin ala dhammi wa min ajal zalika yuqalu inna mabniyatan ala dhammi an gani? so da haka ake kiranta da mabniya ala dhammi wa akir amsi shine ko kana amsi zurtu ahrama amsi zahabtu amsi al kasri karshen za ga kisra ake mai wa min zalika yuqalu inna mabniyatan alal kasri saboda haka ake kiranta da me mabniya alal mai kasri wa idza bahasna idan muka bincike fi awakir al kalimat al mabniya zuwa ƙarshen kalmomi masu wanda halinsu baya canzawa lam najid halan ukhra ghayra hadhihi al arba ba za ka samu halin da ya wuce innan guda hudun ba kakan kansu ba ƙari fataha a kisra dauri walaysat hunaka qawaidin khasat urf bi hal ahwalu ahwal awakhir kalimat al mabniya babu kuma wasu abubuwa da ake gane ƙarshen kalma umba da waɗannan ba wa innamal madaru fi zalika alal na min kutubul lugha al mawsuqina biya wannan shine abinda malaman loga wanda aka yadda da su suka rubuta Allah ya ba mu dacewa sai kitabu za mu tashi harafi mai magana akan harfin ta ko ina tunanin idan na biya sai wannan wani ya ba da shawara eh فأقبى كل فأقبى كل شيء نال فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات فأقبى كل شيء نال فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات إلى الشتات وما هزناه من هل وهرم يوضع في البنين وفي البنات وما هزناه من هل وهرم يوزأ في البنين وفي البنات يوزأ في البنين وفي البنات يوزأ في البنين وفي البنات وفي من لم نوهله بفلس وقيمة حبة قبل الممات وفي من لم نويه له بفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد أشر وقد سرنا إذا من باليات وتنسانا الأحبة بعد أشر وقد سرنا إذا من بالياتي kaanna lam nu'ashir hum bi waddin wa lam yakuti hum hillin hillul maw hillun mawadi kaanna lam nu'ashiruhum bi waddin wa lam yakuti hum ƙarshen kulli shayin dukkan wani abu na hannu fihi da muke a cikinsa dukkan wani abu da za a kalle shi a ce muna cikinsa to ƙarshensa ne dai jam'ul kasifi jam'il kasifi minal jam'il kasifi ne babban abin da mutum yake so ne tara alkasif dukiya mai yawa dukkan wani abu da za a ce gashi an je ƙarshensa to shi ne mutum ya tara dukiya ne mai yawa ila shitati ka gane abin da yake nufi minal jam'i shatati ila minal jam'il shatiti ila shatati mutum ya tara dukiya mai yawa ne a wajen tarawa nan daga ɗai ɗai ɗai ɗai ake tarawa har ta zama mai yawa to babban abin da mutum ke burin shi a duniyan nan shine ya fara tara abu daga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ya zama to a ce duk getsawa kamar sa duk gurzo local government ba kamar sa duk kano state ba kamar sa din nigeria ba kamar sa a duniya ma shine na kala ko ba haka bane in ilimi ne takamar ka kenan in kuɗi ne takamar ka kenan kuma Allah ya tsare mu ya zama tuwa ce mutum zai abu dan duniya ta gani ko ta lissafa shi a abin da ake so ubangiji ya lissafa ka cikin na na kusa da shi amma mu yanzu abinda muka ɗauka kenan a rayuwa ai zama to kan wani abu na duniya mutum zai iya rabuwa da wanda yake tunanin uh, ko dan uwansa ko wani wane ne Allah yi wa ma huznahu yace abinda muka tattara shi kuma shine huznahu muka same shi min hillin na halal wa hirmin ko kuma na haram kaga so da min ita aka ce hillin hirmin ko duk abin da muka tattara shi din muka same shi muka hada shi na daga halak ne ko haram ko kuma har da mashubaha ko da mashubaha to yi wa zau yi kasamu za a raba ni filbanina ga 'ya'yanmu maza ba filbanati haka maza a raba mata ka mutu in ba a yi wasa ba sai a fara dukan baki a raba gadon na ba mu nan yawwa a sha zage kwarai da gaske ali a sha a zage ka lailin Allah ku adda Abba za ya wuce ba da sai wanda illa man rahimahu rabbi Allah ka ba mu iyali wanda za su yi mana adda Allah ji kan kakannin mu tunda iyaye mu duk muna tare da su Allah ya raba mu da su lafiya ma kakannin ma Allah ji kansu da kakannin kowa ma mu ma mutu Allah ji kanmu to yi ne yi wa zo filbani banina wa fil banati za a raba maza da mata a ɗan kallo wani lokaci shi mai rabon gado ce shi masa an bashi na jihu hmm. wa fi man lam nuwashiluhu bi falsin ta wa fi man haka kuɗin nan za a raba su ne lam nuwashiluhu bi falsin wanda bai da damar da zai ko bai da damar da za mu bashi kwandala wanda a misali in muna raye bai da hanyar da zai samu kwandala a wajen mutum har shi din ma shi ma sai a ce sai an bashi wannan abu wa kimata habbatin haka ko da ƙwayar zarra a cikin irin kuɗin mu inda muna raye ba za mu bashi kwandala ba to har shi ma za a ba kuɗin da lamamati kafin mu mutu ba za mu bashi komai ba to shi har da shi ma za su samu irin wannan kuɗin kamar wane ne yanzu mutum yana da mata sai ya mutu sai ta auri wani wata kilma wata duniya yi to gaga wafi mallam man wafi lobi fi ta yi gaji wa mata habbatin kabalar mata dole sai ya ci kudin na alaji in kana san wallahi sai ya fi kamo kai tara ka shi kuma a kai shi saudiya ya hawo mota ya ci kaji Allah zai kawo Allah zai kawo wata sai an tara kudin bakan nan za aura ina kuka to shine ne wafi man lam nuwa fi lubi wa qimata habbatin qabl na to sai ya ce watan sana al-ahibbatu ba'da ashrin watan sana za su manta da mu al-ahibbatu shine masoyanmu shine a misali kamar yan uwanka da ƴaƴanka da ma matattaka wallahi tansa sana ce za su manta da mu ba da ashirin bayan kwana goma a nan ya ce in ba ba a kwana goma ba kana ji to bayan wata goma in ma bayan wata goma ba a manta da kai bayan shekara goma lafiya an manta da kai shine watan sanal ahibbatu ba'ad ashirin to a lokacin wa qad sirna haqiqa mun kasance izaman baliyati kasusuwa diga me ake cewa diddigaggu shine wa qad sirna izaman baliyati mun zamanto kasusuwa diddigaggu watan sanal ahibbatu ba'ad ashirin wa qad sirna izaman baliyati dan Allah mutane suna tuna da wannan abu mutum zai tsaya aikin kawai a duniya kuma ka dauka bayan kwana goma an manta da mutum so da yanzu kowa misali likulli mri'in yau mai sha ni guni bayan kwana in ba a wata goma an manta da kai in ba a wata a shekara goma an manta da kai Allah ya Allah ya Allah ya ba mu dace shine zai ya rufe ce ka anna kai ka ce mu lamnu nu'ashiruhum bimita mu'ashara shine tarayya gogayya akwai gazali ne imamu gazali ne da tafi adabu suhba wal mu'ashara na tunanin haka suna yin to ka anna lam nu'ashiruhum biwuddin kai ka ce bimi tarayya da su ta soyayya ba biwuddin ta soyayya walam yaku fihi muhillin hillun mawati walam kai ka ce ba mu kasance a cikinsu ba hilun ne khalil muna daɗaɗa musu ne su ma suna daɗaɗa musu rai almawati shine wanda a misali komai kuke ɗaya kun yi tarayya da shi to wai wannan yana magana ne in ma karasu wanda kake tunanin a misali kuna plus za ka iya masa kuma zai iya maka kuma to amma yanzu ita duniya kuma su aka tsinkaye a misali shi kuma wannan in ka ka nemi kyakkyawan zato shi kuma zai iya neman ranka in shi zai iya neman ranka kuma ka nemi kyakkyawan zato ka dole wannan yana baka labarin dina gina maka wannan abun yake wannan baiti biyar nan da ya kawo ko uku ba wane ne har zuwa ƙarshe bayan an mutu ne ga kuma abinda kuma ke faruwa kuma a rayuwa mujarradin wai ba a zo kawai nan mu tashi a misali a'a mu yi kokari mu gyara kanmu tunda a misali ina tunan nan a ƙarshe ne ina rufewa da wata magana wasu magana da ya yi menene inda yake cewa illal ƙawafi wani baiti ko kuma fa'unce baki ka washe yawwa liyal wai liyal liyal wailatu in nafa'at izati siwaye wa laysa li illa kawafi liyal wi liyal wailatu yace kai tuna in nafa'at izati idan waɗannan wa'azin da nayi ya amfani wani suwaye wanda ba ni ba ni na farko na rubuta wa'azin na sake shi zama a ce wani ya amfana ya shi wani wanda ya ji shi ya amfani da wannan abu ni kuma ya zama to ban amfani da shi ba yace wa laysa li illa qasi ni ba abin da na rubuta da yi sai rubuta waka ce to kai na ya tabbata shine lima ta kulu na mala ta falo wannan aya yake fassara to kaga ba mujarradin kawai mu zo a kawai mu zo mu ji dadin abinda abin da muka faɗa ba ne a misali kowanne ya ji wannan to muddin tun da ka zo mutum ya ji bai aiki da su to kuma wannan abin zai zama duk hujja a kansa zuwa wutar jahannam Allah ya ba mu dace wanda muka daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu ikon da za mu aiki da wannan abu ba iya mu ba mu tunatar da yan mu nan alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam ya latifu sha daya latifu sha latifu sha latifu يا يجوز إن شاء الله يا يجوز. حزون الله ونعم الوكيل حسبنا الله اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسير الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم على ذات المنقوطة والوحوف الموصوطة والياقوتة المملوءة بالإيمان والحكمة وعلى آله وصحبه وكرم